wannan tambaya da kake min cewa me ya kawo wannan sababi to su sun ɗan gaya mana sun ce kamar an samu karyewar naira dala ta tashi da dala gwamnati tana bayarwa 155 ta dawo ta komar da shi 168 daga nan ta koma 199 saboda haka suka ga suna da gibi da yawa so, suwa kenan su masu siyan mana da wannan kayan da suke lagos dapman kenan private depot hmm. da suke da lagos ko kalaba ko su ne suke zuwa kasashen waje su siyo kenan su suke shiga suke fita su je su siyo waɗannan kayayyakin to amma ba da abin da za mu lura da shi shine cewa wannan harka fa ya kamata gwamnati ta gane cewa dole ne sai ta dawo ta gyara matatunta da kuma dafot-dafot ɗinta domin dogaro da kasashen wajen shi yake kawo mana matsala yanzu bari baka misali yanzu duk najeriya ba inda ya kai jihar kano yawan mutane amma magana da nake ma dafot ɗin jihar kano mumun manta rabon da ailodi saboda haka ya kamata gwamnati ta sani cewa wannan dogaron da ake yi matsala ne domin da muna da dafot ɗin ma mutane ba su gane cewa ko dala ta sauka ba ko ta tashi za ka ga abubuwa suna tafiya yadda ya kamata saboda haka muna kira da gwamnati kamar kaduna idan ta tashi za a turo mana nan kano don mutane su samu sauki a daina samun irin wannan abubuwa haka amma rahotanni kuma na cewa ai kuna da mannan a gidajen kuna sayar da mai ba karewa ya ba kawai kullewa ku kai saboda dai wasu labarurka da kuke ji cewa can din babu wannan ba magana ba ce zargi ne kuma ba za ka hana mutane zargi ba mu abin da muke so son samun mu ne mu kawo mu koma da wuri gwamnati ta sani dan tana da masana mu dai muna siyan man nan dai a kan farashin da ya fi karfin da za mu iya kawo shi ai ba kano ba ne kadai ake wannan abin mutanen inugu ma sun fito yanzu da mutanen aba sun ce su ma za su dakata to mu muna nan muna dan jirkin ta har mu ga me allah zai yi yanzu a matakin kungiya tun da ku shugabanni ne me kuke yi don ganin cewa kun sauƙaƙa mutane yanayin da aka shiga yanzu sauƙaƙa mutane shine gashi nan wanda muke da shi guntu na kan hanya wanda ya taho muna ta sai da shi sannan kuma akwai duk daga ciki masu ƙarfin jari sosai sosai su suna ganin masu taimakon al'umma suna nan suna ta dukan jikinsu da ɗanyen kara su ma muna yaba musu kuma da wannan abubuwan da suke yi talakawa ga dama zaɓe yana zuwa dama zaɓi shugaban himma mai tausayawa al'umma tashi mai azama in koma ki ma koma gidan jiya da shan fama talaka ka bar kuka kuri arka yancin ka ka rike makamanka ita za ta cece ka talaka ka bar kuka kuri'ar ka yancinka in ka riƙe ka ita za ta cece ka talaka